me ya sa mutum yake jin tsoron mutuwa domin ya sani wata rana zai tsaya gaban ubangiji bayan da ya mutu ya sani yana da mugunta cikin zuciya tasa shi ya sa yana jin tsoron horo kenan ko ba haka ba ya sani dukan abubuwan da ya yi a ɓoye za su bayyanu a ranar shari'a menene a cikin zukatanmu ka san abin da ke cikin zuciyarka ka iya ka ɗauki hoto amma ba za ka ga tunaninka cikin hoto ba annabi irmiya ya ce zuciya ta fi komai rikici cuta gare ta kwarai irin ta fidda zuciya wa za ya santa sulaimani ya ce abinda mutum yake tunani cikin zuciyarsa haka yake yesu almasihu ya ce daga cikin zuciyar mutum miyagun abubuwa ke fitowa fasikanci sata ƙarya kisan kai zina da sauran abubuwa yaya zukatanmu sun zama haka allah ya yi mutum cikin kamanninsa amma ya bar allah ya bi shaidan zuciyarsa tana cike da mugunta horonsa ya zama mutuwa idan rijiya tana da zartsi dukkan ruwanta kuma ba shi da daɗi idan akwai mugunta cikin zuciyarmu dole za mu yi zunubi me ya sa mutum yake yin zunubi ya yi zunubi saboda an haife shi da zunubi littafin Allah ya ce gashi cikin mugunta aka sifanta ni cikin zunubi kuma uwata ta ɗauki cikina ƙaƙa za a sake mu su zama masu tsafta mutane suna tsammani ta wajen kyawawan ayyukansu za su samu zuciya mai kyau amma annabi ishaya ya ce dukan ayyukan adalcinmu sun zama kamar ƙazamtaccen zane a ganin allah me ya sa zukatanmu masu ƙazamta ne ba mu iya mai wani aikin kirki ba daga cikin zukatanmu masu ƙazamta mun iya mu biya taron laifofinmu da irin wannan ƙazamtaccen zane ba shi yiwuwa ko da kuɗi a'a ko kuɗi ko ƙamna ko ta'aziya ko alheri waɗannan ba shi yiwuwa saboda dukansu sun fito daga zuciya mai ƙazamta gaskiya ne ba mu iya biya ba tare zunubi ya zama zama cikin gidan wuta har abada amma ina jin daɗi saboda akwai hanya ta wajen jin kan Allah saboda babbar ƙaunarsa da tausayinsa gare mu ya zama mutum ya biya taron laifofinmu kuma Shi ne Yesu almasihu wanda ya zo daga sama aka haife shi jariri ya zama cikakken mutum domin ya wanke muguntar zukatanmu za shi wannan domin dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi ba shi da mugunta shi mai tsarki ne a cikin farko allah ya ce in babu zubawa jini ba za a kawar da zunubi ba amma tilas sai jinin mutum mara zunubi yesu almasihu shi kaɗai ne mara zunubi ya zubar da jininsa ya mutu akan gicciye shi ya zubar da jininsa ya mutu akan gicciye bayan kwana uku ya tashi daga cikin matattu ya koma gidan Allah idan ka ba da gaskiya gare shi da jininsa za ya tsarkake dukkan muguntar zuciyarka ba za ka ji tsoron mutuwa ba Allah za ya kai ka gidansa bayan da ka mutu